rana mai kamar ta yau ne dai, Najeriya ta samu 'yancin kai daga tura mulkin mallaka wato a ranar 1 ga watan Oktoban shekarar 1960, kuma duk da wasu matsalolin da aka fuskanta a baya kamar yakin basasa, Najeriya da ma 'yan ƙasar na zaune ne cikin kwanciyar hankali ba tare da fargaba ba na matsalar tsaro, lamarin da ku a yanzu ke neman hana jama'a bacci. Kuma duk da matsalolin da aka fuskanta a baya kamar yakin basasa, Najeriya da ma 'yan ƙasar na zaune ne cikin kwanciyar hankali ba tare da fargaba na matsalar tsaro ba. To wai ko kowane hali 'yan Najeriyan ke ciki ta fannin tsaro a yanzu? ga ta bakin wasu a jiyon adama da taraba. Sunana Mahmud Abubakar. Eh matsalan tsaro ana fama da shi amma ai lamari na matsalan tsaro za mu iya kasa shi ne kashe biyu. Idan muka zo batun tsaro na Boko Haram za mu iya cewa an samu sauki na wurin kai hare-hare da tashin bamamai. Amma idan muka dawo bangare tsaro na biyu kuma yanzu za mu iya cewa muna tsakiyan rashin tsaro. Saboda yanzu idan ka duba musamman a jihohin arewacin Najeriya za ka samu zai yi wahala ka je wata jiha wanda za ka samu ba sa fama da fadace-fadace na kabilanci ko tsakanin manoma da makiyaya musamman ma yanzu eh, matsalan nan na kidnapping na garkuwa da mutane wanda ya riga ya zama ruwan dare a ƙasar nan musamman misali yanzu ba za ka tafi hanyar Abuja Kaduna zuwa Abuja hankalinka na kwance ba gaba ɗaya hankalinka a tashe yake gaskiya akwai matsala ta wannan bangaren. Sunana Bilkisu S Muhammad karlamanin tsaro dai sai godiyan Ubangiji abin da ba a cewa komai don kowa a cikin fargaba yake duk yadda ya kasance talaka ko mai kuɗi a fargabe yake saboda zai iya yiwa wata rana ka tashi kawai ka ji ka a hannun wasu daban eh to an samu zaman lafiya a ta wasu fannoni kaman fadace-fadace da yan boko haram amma kaga ai garkuwa da mutane ya fito sabo wanda ba a zaben wa za a ɗauka talaka ko mai kuɗi su dai matsalar su kuɗi ne wani kuma ba a dawo da shi ba kaga in ba a bada kuɗin ba baya ma dawowa ba abin da za ka yi ka kare kanka sai dai ka roƙi ubangiji Allah ya kare ka da masu sharri shine kawai. A baya dai ba a da yawan jami'an tsaron da ake da su a yanzu kuma hakan nan ma kuɗaɗe da kuma kayakin aikin da akan baiwa jami'an tsaron ba su kai na yanzu ba to amma kuma kulliya kan biya kuɗin sabulu. To ko me yasa haka? Gari ta bakin wani tsohon jami'in ɗan sanda da suka taimaka wajen kan rayuka da kuma dukiyar 'yan ƙasar. Ah, kana magana da rita Yakubu Philip daga Garba Cede. Ah, a hankulin gaskiya idan ana maganar zancen ci gaba. Ba a yi makin shekara hamsin da tara samun yanci. Idan ka duba shugabanninmu da suka gabata suna kishin kasa ne ba wai suna kishin aljifansu ba. A zamanin ku irin kudaden da ake kashe harkar tsaro bayan samun yancin kai bai kai na yanzu ba. Haka nan kuma kayayyakin aiki to amma kusan da tsaron ya fi haka amma yanzu me kake tunanin ya jawo wannan? nan ne gaskiya akwai son zuciya nan kuma a zamanin mu a wancan lokacin aikin aka sa a gaba za ka ga cewa ofisa zero dinsa ya ga a cibin ɗan abin da ya sa a gaba don haka nan ake samun kyakkyawar tsaro to amma yanzu zamani ce wadda ta zo gwamnati tana iya bakin ƙoƙarinta sannan kuma su manyan suka voke cewar a sayi makamai da sauransu kayan aiki in short hmm. za ka ga cewa za su yi wannan kudaden zuwa account ɗinsu. ba kamar shekarun baya ba a bana bikin samun yancin kan ya ko zo ne a wani yanayi na ba sabon ba batun da manazarta ke ganin fa akwai abun dubawa ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya